يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai suna khuluqul mu'min ɗabi'un mumini na ashek Doktor mustapha murad babban malami a kulliyatu da'awa a jami'atul azhar azhar a mun karatu ta 72 yau shi da karatu na 73 ta tabbata sabon shekara ta kama ta musulunci mun wuni yinin ɗaya yanzu muna daren lahadi daren biyu ma'ana wannan shekarar ta kare da juma'a kenan wa Allah sa albarka a shekarar da ta kare ya kai mana kurakuranmu sannan kuma wannan shekarar ya dada inganta halin mu da rayuwarmu da imaninmu muna daren biyu ga watan farko watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'aniya da arba'in da ɗaya alif arba'aniya da arba'in da ɗaya dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya sabon daidai da ɗaya ga watan tara watar septemba ko satumba meladiya shekara da goma sha tara. a mu na jiya karatu na saba'in da biyu. mun ji duniya na mutum hudu ne sannan kuma mun ji abubuwan abubuwa guda goma da suke matsayin sadakatun jariya ga mutum iya musu yau za mu kai shafi na biyu. لاي نبيار تريبيو ده عن سن دبيو اه لاي نبيار هو كاسا كاسا مولا اه زام ساجد والبذل والسخاء دليل على قوة الإيمان وصدق التعلق بالآخرة شاب الله تريبيو ده عن سن دبيو mala ya ce walbazulu bayarwa wasaka'u da kyauta bazulul mal ba da dukiya saka'u kyauta dalilin dalili ne ala kowatin iman a bisa ne karfin imani dalili ne akan karfin imani wasu da ta'alluki lil'akira da gaskiyar a ta'alluki lil'akira ma'ana mutum ya zanto yana rataye da lahira yana cikin abin da yake nuna mutum ya yarda da lahira da bayan da abin da yake hannunsa kaga yana tsarin za a bashi a lahira an abdullahi bin amri bin as radiyallahu anhu ma qala anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ayyu al-islam khairun wani mutum ya tambayi annabi ayyul islami khairun a ayyukan musulunci wanne ya fi alkhairi sai annabi ta tuttimu ta'am wa taqra'u salam ala man arabta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci shine tuttimu ta'am wa taqra'u salam ala man arabta wa man lam ta'rif kuma ka riga karanta sallama ga wanda ka san shi da wanda ba ka san shi ba Imamul al ya ka hadisi na sahih al-bukhari a ah, lambar hadisi sha biyu sahih muslim lambar hadisi 39 da abinci ah, shiyar da abinci abu da falala ka shiyar da shi da faske ko danye haka Allah ya yi masu yin haka a cikin surar mutum suratul insan yake cewa wa yutsimuna ta'ama ala qadrihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi kuma shine farkon hadisin da annabi ya furta da ya kaura daga makka ya zo madina ranan da ya zo hadisin da ya fara furtawa shine akwai abinci a ciki abdullahi ibn salam ba yahudi ne musulunta yace ranar da annabi ya dawo madina da hijira yana na a yahudancinsa kowa yana turereniyar kallon annabi da musulmi ya kirista da ba yahudi kowa yana rububi ya kalli annabi abdullahi ibn salam yana malamin yahudu a lokacin ce ina zuwa ina ganin fuskarsa sai na ga wannan ba fuskar makaryaci ba ne yace farko abin da annabi ya faɗa a madina shi na ayyuhan nas aqimu ta'am wa afsu salam afsu salam wa aqimu ta'am wa sallu bil layli wan nas niyam tadkhuluna al jannata bis salam sai a cikin waɗannan in ya kawo biyu a ciki mana ya ku mutane ku yaɗa sallama ku ciyar da abinci ku yi sallah cikin dare mutane na barci za ku shiga aljanna cikin aminci to kaga a nan sai da biyu a nan ciyar da abinci ka ciyar da abinci yasa za mu ga zamanin baya da shi akwai almajirai iyaye suna ba wa almajirai abinci sai ba a kofan tsadar rayuwa amma ka gaya an tashi daga irin wannan rayuwar sannan kuma tsakara salam alaman arabta wa man lam ta'rif ka karanta sallama wanda ka sani da wanda ba ka sani assalamu alaikum assalamu alaikum kar ka zanto mai girman sa ka riga sallama ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ka san yarensa ba ka san yarensa kana ganin kamar musulmi ne kamar ba musulmai yi masa kyakkyawar ba fahimtar ku ɗaya fahimtar ku ba ɗaya ba ƙungiyar ku ɗaya ƙungiyar ku ba ɗaya ba ɗariƙar ku ɗaya ɗariƙar ku ba ɗaya ba ka karanta sallama wa wanda ka sani da wanda ba ka sani ba hadisin bukhari da muslim jama'a asali ma me ma'anar assalamu alaikum ma'anar assalamu alaikum yana da ma'anoni da yawa ciki Allah yana kanku bai assalatu suna Allah ne wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salam ma'anar assalamu alaikum Allah yana kanku zai tsare ku zai kare yana iya dauka kwace yana iya dauka aminci shi Allah assalamu هو الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فبنك يا ذا سلم ووند تسن ده وند وقال صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم من فعلت يا كي دان ادم انك ان تبذل الفضل ان تبذل الفضل كي ان ذاك بعد فلله تبذل ذاك بعد الفضل falala ne falala za ka ba da abin da Allah ya baka khairu laka shi ya fi maka alkhairi wa in tumtuku in ka shi kai koro sharrun laka sharri ne gare ka wala kulamu ala kafatin wala tulam ba za ta ba zargin ka ba ala kafatin don kamun kai eh ka zanto mai kamun kai ba fasiki ba wannan da suke hawan sama na su sauka mana yara kananan nan kananan yara albanatin nan na sai ke cewa ba za ka ba zargin kafin kamewa ba ka taba za ka karuwa ne wannan ba wawa ne karuwa ne na dan wuta ne wallahi don baya neman mata <laughs> ai ba za a zarge ka akan kamun kai ba ko da wa za su zarge ka akan kamun kai to ɗan iska ne suna wanda za su maka kallon bai gida ce wabda bi man ta'ulu ka fara da wanda kake ɗaukar nauyin sa wal yadul ulya hannu mai bayarwa khairu min al yadi sufla ya ji hannu mai karɓa wani hadisi imam muslim ya kawo sahihu muslim lambar hadisi dubu da talatin da shida wa tafadduqu ala al fuqara sadaka wa talakawa yubariku fil mali yana sa albarka a a dukiya wa yana ƙara shi yana ƙara wa dukiya albarka Mai yasahu abwaba sama'i bil matar yana bude ƙofofin sama da mai da ruwan sama wuya arda domin ta shayar da ƙasan almutasaddiq mai sadaka wato yin kyauta yin sadaka yana jawo Allah ya ruwa a yi ruwan a a gonar mai sadakan kadai sai a yi ruwa lisarwi arzal mutasaddiq don ta rayar da gonar wanda yake sadaka wato sadaka da kyauta yana iya sa Allah ya ɗauke ruwa a gonan kowa ya zo ya zuba a gonanka yana ɗauke ciniki daga wajen wani ya kawo naka ina jin na kawo nan gabar a shiri na na vision fm mai taken don marayu shiri na bakwai makon da ya gabata wancan na kawo wannan ko na kawo wannan hadisi a gabar da nake bayani ta yanke sadaka ba sai ne kuɗi ba ko da kaɗan ne da kai ko da kaza ne da kai kuma cikin na kawo wannan wato Allah yana iya ɗauro hadari ya yi ruwa a gonan mai sadaka wanda kuma wannan shirin kuma na satin nan da ya wuce na takwas na yi lacca a kan a shirin don marayu ma'ana ku uku ku guji Allah ya isa mutum uku Ku uku ku guji Allah ya isa mutum uku ba wannan ah, lecture shi kuma mun gaddatsa ah, idan mutum ya rasu idan mutum ya rasu namiji ya rasu iyayensa su guji Allah ya isa babansa ya guji Allah ya isa uku mamansa ta guji Allah ya isa uku sannan kuma danginsa yayyunsa da ƙannensa su ma mai su guji Allah ya isa uku Allah ya isa uku shi ne Allah ya isa matar marigayi Allah ya isa ƴaƴan marigayi Allah ya isa marigayin da ya mutu to wannan anan muka yi bayani yadda kowannensu zai haɗu da Allah ya isa inda ya hankali don shi da abu da galibi ake gani mutuwa za ka yi da kyarkar gina gidan wasu dangin ka da suka yi baka daraja sai su zo bayan da sai zo suna cewa kwan haka in ya rage za ki bar gidan nan don tsaniyar ba haka ake yi za ta ji da bakin cikin mutuwar miji ko da wannan daga sai a fito za a kwace yara hikimar ne kawai a rike gado sai a kai yaro ɗaya shi kwarkar ba a kai ɗaya gunda a rarraba masa yaran an raba su da uwarsu kaga halke da sannan su ya su ma ba a bar su aure ɗaya ba wannan wani irin maraici maraici kan maraici sai ga mutu yana mutuwa ba lamar ya yi matar matarka ta rabu da kai kuma an raba ta da yaranka yaran masu yi su an rarraba su don me ba za a bar su a dunkule a wuri ɗaya ba kowa ya riga faɗin mai zai riga taimaka musu wata wata ashe su kuma ga duk gidan da aka kai su ya nuna musu bambanci ne ne rayuwar yau kuma yanzu in ba ɗaiɗai ko ba dangi ba su iya riƙe yaranka ba sai dai matar kaɗin da ita ce za ta je ba daɗi da daɗi ta riƙe su ba mu yi lantarki masu faɗi haka wanda galibi matsalolin da yake faru mace ce miji ya rasu ya a nan garin da yara ko biyar ko nan tana cikin takaban ba za a shiga ta so so kwana ka za ta bar gida. ne ya haka wani yin rayuwa ne haka ai ita da yaran da su suka cancanci masu zauna gida an haramtar mata ne ta auri wani su girma da yaran tare kuma ya su da ita da gida ga su fitar yaran to suwa ne ne masu gidan ka dauko ni garbi wanda bai wahala sai zai zo na gida shi ko yaran ka an rarraba da su a ka ba adalci da an gyara sannan ko uwar ku dan ka ta ga da yaran da ta saba Allah ne bayan wayan haƙuda to ala ayi hal wannan gabar mun ja hankali a nan malam ya ce Allah madaukakin sarki yana iya ɗauro hadari ya zubar a gonan wanda yake cuta a sai da ruwa yana ta zagayawa yana yanke gonansa <laughs> sai an ɗauro hadari sun yi guyar ruwa sai ya yanke sai ya yi hagu ya yi dama gobe zidi za an da ku in yankin kuna cire zakka kuwa ya kamata mu rika bincike ma jama'a mutum ce to me yasa aka tsallake gona na me yasa bana gona na bai kyau ba mu tunanin wannan me yasa bana gona ya lalace ruwa ya karanci ruwa sama wannan hisabi kaje da munar bana ba da da damunar bana daga mu ne anna hada qul huwa min indi anfusikum ba da wasu manoma a suratul nur ba annu suratul qalam suratul nur da babansu ya yi noma yana sadaka yana kyauta amfani ya nuna sai baban ya rasu sun ga fara nufin daga dare mu ba alherin baban nan ba za mu yi ba wallahi za mu je mu tattara amfani ba bakan da za mu yi ba abin da za mu ba wa miskini Allah ya dukkan na al-yawma alaikum miskin iz aka mu zuga ran da yasu mun na hamusu da Allah ya ga mugun niyyarsu ba gobe na girbi ba sai Allah ya kona gona da daddare kona ko jeji ne suna ga ce waya ya yi spark ko transformer ya bindiga ne duk babu wani Allah ya kona gonar ya haɓa ba ne rajisa wa hum imun suna bar su fa azba har kausa da gonar ta waye gari baki kamar bakin dare suna zuwa kawai suka ce ina labalu mun ɓata ba nan ne hanyar gonar ba suka zo dai suka gane gonar da suka yi ta ya in inna kunna da dagir ya in inna kunna da su ba kazalika al'azab wala azabul akhirati akbar law kana kare da aka yi niyyar ruwa sallah sun Allah ya zaba wake na ba za ka bada zakar ba sai tura kwari dare ne ya ku shi bari ga masa ba ruwan Allah da wannan Allah kayan ka buhuna MG kai ta ajewa kana ta lissafi sai dare daya sai tura kwari su fata fata da shi ko kaga matsalan kwari ba ka isa kai su kotu ba <laughs> don da aka kula da rina yake za ku yi shi sai biya ko a makwari ba sun ci banza to shi yasa Allah yana iya turo hadari ta musamman a gonan ne abu na don galibi za ga idan ana maganar taimako sadaka kyauta zakka sai kullum ana kallon yan kasuwa ne mu ba wa tunanin noma wanda zakkar noma rashin baya da shi ya ci bala'i don gwanda ɗan kasuwa za ga Allah yana sa masa agaji amma ba mai yawa kuma a fili irin na manomi ba wani manomi ba ka je ka tona rani ka shuka ka ga ka kwanta a gida ana ruwan sama ma ka tsaye a bargo kana jin daɗin barci Allah yana maka bayan gona ga mai bulo ba kai ke bayan bulo su <laughs> amma eh? to yi eh, shigaru wasu yana wanda layi? to amma ai in kafin ne ya kare shi ma yana bayi da kansa yana kai sau goma su wasu to amma na manomi ba sannan ko allah ya kumburar da kasan ya shikar maka ya ɗago ya yi kaza ya yi maka ka goyo ya busar maka kuma ka zo ka ce ba za ka cire zakar ya akwai abu nan masarfa kwaya biyu ka duka a ranar ɗaya kara biyu sauka kowane goyo juju ta samu goyo hudu kowane sotuwa ɗaya yana ba da ruwa ya'ya nawa a ka kima sama da kai ba manomi ne har na rani za a samu a ci ga rai baba ali rai baba ali kan samu masara wanda ya goyo babba sotuwa ɗaya zai bayar da ya'yan masara zai kai kwaya ɗari biyar ko zai kai dubu zai fi ɗari uku to mu sai ɗari uku ko mu ɗauki ma ɗari uku uku mu ma ɗauki ɗari uku uku sotuwa hudu an samu tsaba dubu da ɗari biyu kai fa kwaya biyu ka shuka Kwaya biyu ka shuka an aka maka dubu ɗaya da ɗari biyu ka samu ribar kwaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da takwas Haba. Eh? ya yi jimbanin ba ninkin ba sai malakin balbari ba ga wani husu yana keɓancewa bi milkin da mallaka bi malikin wani husu sai Allah yana iya keɓe gonan gaba bi malakin da mala'ika mu'ayyan ya ayyana na wani mala'ika ya ayyana mala'ika da kuma ya tsayi ya tsaye hadin kasar musafar ya rika bayan gonar wanda ya sadaka sai Allah ya kai mala'ika zo karin gonar wasan ba ƙauyen ina wannan dattijo da yake wucewa din nan ina wannan matashi mai ƙoƙarin cire zakkan nan gonarsa na mangada ne na yalma jibir ne na malam ne na zur ne ko ba gaba wannan muna faɗan dazukan a shadi yake a kyamuru yake a nijar yake sai Allah ce gonan wannan kai na ware ka aikinka tun lokacin da zama gona yana buƙatar bayi kai masa bayi sai ka ga sai a yi ta fari amma ka bai ji farin ba za ka je ga ruwa sama bayi sai bayi ta kasa don kuma Allah ya so sai a yi bayi ta sama sai ga ka hagu dama gaba ɗaya ba su kyau ba kana ta yi na'am na zai kunshi insha Allah to yau eh na'am so na ɗan almajibu ɗin sun fi samun ruwa amma ba amfani kamar na ɗan mangada na mangada akwai ƙarancin ruwa akwai to kaga so mai yiwa sunan helmar juba ɗin gari ne a wurin? na'am na'am sai zama na'am Ah, wannan wannan wannan sai mun samu yalma abubakar mu mu jan mu ya eh, amfanin mangada to ko ba da zakka ne eh? kenan yal'us ya ce za su abdullahi a zuwa kuri wannan ke allah babu damuna mai albarka wa haza al-ard wannan yana iya shafan kuji al-ard gona gona da kansa allah yana iya wazinta mala'ika ya yi bayan gonarka sannan kuma wa har da wasu ba ma gona kadai ba kamfani ne kai masana'anta ne kai kasuwanci kake yi Allah sai ya wakilta mala'iku sai su karfafe ka min al'amal da zalika qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da ya nuna Allah yana iya bayin gonan mai kyauta ko da shi ɗaya ne bainama rajulun yamshi bi salati min al-ard yayin da wani mutum yake tafiya a wani falat yana daukan sahara yana iya daukan kuma eh, land eh, ka je daji ka samu land wanda a shimfide yayin da wani mutum yake tafiya a dokar daji a wata fili na ƙasa a daji musulmi yana tafiya sarsami a sautan fi sahaba sai ji sauti a cikin gajimare wato an dama akwai an ɗoro hadari ne amma hadarin ya zo yana tafiya kaga ai ana iya yin hadari kaga yana wucewa ya tafi wani wuri mutumin ne yana tafiya a dajin sai da ya ga hadarin sai ya ji kuma a hadarin ana magana da yaren da shi yake ji magana nan da aka yi fasami a sautan biyu sahaba sai ji murya a cikin gajimarin abu da murya ta da aski haɗe kasa fulani je ka shayar da gonar wane hadarin nan shayar da gonar wane kuma sai ji an kira suna kawai sai mutumin ya ɗari kansa da ya ji wani murya yana ganin ina hadarin zai sai ga fatana hazalika sahab sai ga wannan hadarin ta gusa ma'ana daga inda take sai ta yi ɗanyi takin ta gusa sai ruwa fa afraha a sai zuba ruwansa fi harratin a wata dutse wanda layin uku Abdul mulbasa hijaratun sauda duk inda yake shimfiɗi da baɗaƙen dutse suna harra yanzu kamar turɗin nan na malakin nan za ka iya ga kafin ka je baki ruwan za ka duwatsu ne a shimfiɗi kamar kulo to duk ƙasar da yake da duwatsu a shimfiɗi kawai shi ake ce masa alharra ko sai aka fara ruwa a cikin sai kawai ga an yi ruwa akan wannan dutsen fa'iza sharjatan sai ga sharja wanda lana hudu ya masilin magudanar ruwa sai ga wata magudanar ruwa bai faɗi yin silka sharar daga wani magudanar ruwan da duk sauwa a bar ma ta ɗauki wannan ruwan kulluhu gaba ɗaya sai zuwa wata magudanar ruwa tana ta gudu da ruwa cikin je alma sai rika bin ruwa idan rajulun qa'imun sai zai ga ruwan kawai ya shigo ta gona ko da mai gona yana gona idan rajulun qa'imun sai ga wani mutum a tsaye fi hadikati a lambunsa yi hawilin ma'a yana ta jujjuya ruwan bin mishadi da shobel nasa yana da shobel ma'ana ruwan sai zo magudanar ruwa ya kawo wannan nan sa sai yana so shiga gonar, sai yana da shobel yana buɗe ruwa yayi nan yayi nan yayi nan shi kadai yanzu sa ya samu ruwa a kurkura kuma a hadarin wanda ya jefe a yi bayi a gonar wani faƙala sai wannan da ya biyo ruwan wanda ya ji sauti daga saman sai ce ya abdullahi ya bawa allah masu muka mai sunanka ƙwale ta fulani sunana wane lil ismin ladhi sami'a fi sahaba sai ji sunan da aka ambata a gajimaren shi ne sunan mutum wa qala wa sai ya abdullah ya ba wa Allah lima tasalni an ismi don me kike na kan sunana wa qala sai ce inni sami'tu sautan fi sahaba murya a wannan hadari alladhi hada ma wanda wannan ne ruwansa yaqulu murya na to aska hadika da kula ka da lambun wani shirya kenan lismi ka sai ya ambaci sunanka fa ma suna biya dan Allah me kake da amfanin gona me kake yi da shi har ma a yi hadari a hadarin in ji an tawai a maka ruwa me kake yi da shi fa qala sai ta ama in kulta haza, amma tun ka faɗi wannan fa an anzuru ni ina jira ma ya kharuju jimina, abin da yake fita in na jira na girbe ina rabawa uku fata ta saddaku da sulusi ɗaya bisa uku sai sadaka da shi Ba a kulu ana wa iyalin sulusa ni da iyalai na mu ci ɗaya bisa uku wa fiye fi ha hu ɗaya bisa uku kuma a sake mayarwa gona eh, ɗaya bisa uku a ciki za a cire iri a ciki za a cire kuɗin taki a yi kaza a yi kaza a ɗauki masu ƙodago a yi aikin gona wani hadisi imam musulun ya kawo a sai musulun lambar hadisi 2984 a ah, jama'a ku kalli wannan hadisi ku kalli wannan hadisi mu ba yanzu ma zakka fa goma muke raba mu cire daya na amfanin gona in noma rani ma 20 ka cire daya amma da ji sai amfanin ma gaba daya uku yake raba yanzu an buhu 30 yana sadaka da buhu goma yanzu an buhu 100 uku yana sadaka da buhu 100 ku duba Allah ya dauro hadari mala'ikan Allah yake magana akai ruwan nan gonan wani wanda ba da aka yi ruwan gonansa ba annabi ba ne ba manzo ba ne A wani a fitaccen babban shehin malami ba ne manomi ne manomi ne ba don annabta aka kai masu ba ba don manzanci aka kai masa ba ba don mala'ikanci aka kai masa ba ba don limanci ko ladanci ko malanci aka kai masa ba sai don yana taimaka mabukata saboda haka ya salam dole wannan saboda haka wannan kofar ma buɗe har yau har gobe Allah yana wannan harkar duka zo gona ga kace ce a makami gona da ya ji fari ba ba ka sani ba bayan idan ka ne Allah ya tai sai ruwa farkon dare a gona kafin gare waye ya ga kasa ya shanye saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin karinsu da kyauta kaga a nan shi an kama sama ruwa gonansu an bunƙasa gona da yana alkhairi waɗansan gwada suka zama marowata niyyar ruwan su kai Allah ya kona gona. kaga bambanta shi ga wanda yake da gona a cikin suratul kafi shi ma ya yi rawan Allah ya kona gona واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وخفضناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين اكل أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر أو تشراء وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أي كرتم يطاره وأحيط بثمره شو هذا قونه قونا فأصبح يكلب كفيه على ما أنفق فيها يوا يقر يلا تابع النصر داء أصارا ويوى الله ويوى الله يكلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على أروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا فلم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان له منتصرا هنالك الولاية لله حق saboda haka wannan kare yana nuna maka bambancin mai alkhairi da wanda baya alkhairi ko da a fili ka duba kare ba suna kai yara goma ashirin ba lokaci ɗan kana ganin kuma ana ɗaukar tirelan tirelan kare ko garke garken kare awaki tumaki ba in an yi ƙoƙari a biyu ba shanu ko ba ga kare ɗin ma uh, kangalu irgaggu ne suke ci da wasu rikakkun mutane sun suke cin kare ko su aka zai haifa da yawa amma ka ɗauki awaki fi shanu kowa yana ci babu wanda zai ci haramu ne a addinin mai cin kare ma yana cin shanu ko shi ake haifa jifa jifa ko shi ne kullum ake kwantarwa a kwata a yanka mana a zuwa garin nan sai a waye gari sai a yi sati ba a yanka babu ma wani mai cin kare ma bai samu kare ya yanka a masa jika dubi dabbobi da ake kwantarwa ake yanka amma duk da aka ba tirela-tirela ake ɗiban su ba har nan a kudu nan nawa ne su ba su kashe ba sai ta kai shanu sun kare ne me yasa domin tun da ana yanka ku sake na suna kyauta ke shefa suna kare shefa ke karo وصدق وصدق الله عز وجل وصدق الله جل ذكره ya yi gaskiya inda ma ya kulu kai addin magana sa ma gaskiya ne yayin da yake cewa fil hadithul qudsi ya ibn adam anfiq unfiq alayka ya kai dan adam ka ciyar zan ciyar da kai shi sa ko albashi ne baya isan ka kai yi rikar sadaka a ciki sadakar ko aka ce ka cire babba albashin ka dubu ashirin ne baya isan ka to ka rika sadaka in ka ɗauki albashi ba ka yi sadaka da ɗari biyu ba ka faɗa ki dubu ashirin ɗin ka yi sadaka da dubu biyar ko dubu sai ka ga ya ishe ka ayi ba mun kawo a cikin littafin utur asiran kabilar rasul ba wanda albashinsa baya isan ka har yake ga abokinsa sa yake cewa to ka ga ware wani abu kai sadaka ya ware dubu saba'in da biyar albashin yake sadaka yake fa kuɗin ba baya isa nake ka ware mana gari da ya ware kafin ka kimi ba sai kare isan sa yake da tsari haka za mu rika gani sai ga ga mahaifinsa ne a da yana da wani ɗan ƙaramin rumfa yana kasa a koli ne irin sana'ar iyayen mu a da ba wani jari ne mai yawa ba kifi ne kayan miya da su kan wasu bishiri sai daga kwata-kwata jarin bai kai dubu ashirin ba ya rike ku kaf na gida kaf ya rike da kai din da matansa din da jikokinsa da kannan ka da waye kun kai ashirin kuma duk wanda ya tashi aure ya biya masa da wannan kan to duk ran da girma ya rike shi ka ga fita sai ta fita ko ka tsara ba dubu ashirin ba ya zama dubu ɗari biyu sai ga ga ɗan amaryar da ka aura ita ƙwaya ɗaya ma ba za ka yi ka rike ka ba haka ne ko ba haka ne dalili dalili shi ne sun sun fita kasuwa na iyayenmu sai an nemi karago na an yi sadaka da shi a bakin shago na sai ajiye wani randa a samu garwa ya juye ba kawai a samu ya kawai a sharu a wannan ba albarka za ka fi. amma mu yanzu kowa ya tafi zai nemi shago wani kawai sai cewa ta leda da ka ajiye randa bakin shagon ka zuba ba. Sai kagar wannan ya samu salfa ta iyaye musu ka ga wani da gadi ya rike gidansa wani kuma shi ya zan babban ma'aikata inda yake ake gadin kuma ya kasa rike gidansa sun farka akwai isosi masu ban mamaki da yawa akan irin wannan isu yadda sadaka yake albarka yadda sadaka yake albarka akwai kisosi wata ya yi rashin lafiya ki jin magani alhaki wanda ya sabo da abu abdullahi in ban manta ba ko shi ko mahaifinsa Ah, sai alhaji mu mai sabur ya yi fama da wasu kuraje a fuskar shekara biyu kudin na ya biya mutu ba maganin da bai yi ba shi ne kenan rannan ya yi kudubar juma'a bayan juma'a sai wata mata ta zo ta ce ina malam aka so gashin ta gaishe ta ce malam na yi mafarki na ga eh, eh, Annabi allah ibrahim kowaye yake in gaya maka kai sadaka da ruwa ya karbu da wannan matsala shi kan sai samu wani babbar ramba sai ya ajiye kofar gida ya zuba ruwa za mu gina sana baki hanya ya ajiye mota ya zo shi wani jin ishe sai shi ba yi sati ba kurjin ya kasa. <laughs> kurjin ya akwai wani shi ma yi fama da wani kudu a gwiwarsa ya yi shekaru ya ƙi mutuwa aka ya samu inda mabukata suke fama sai tona rijiya ana samun ruwa kafin yamma kurji ya bata saboda haka akwai abubuwa masu albarka ƙanana. mu problem din mu kowa yana so in zai alkhairi sai ya yi kuɗi sai ya rena karamin alheri kuma sai ya ci yin kuɗi don sai ka yi karamin alherin sai Allah ya lifta saboda haka za ga iyayen mu sadaka ne ƙanana da ba su abu ba ah, na shan misali akwai ya haruna wani ce domin a gombe suna cikin manyan dattaban gombe masu faɗa a ji kuma a tajiri ne na ƙarshe shi ya gina masjid umar bin khattab wanda shan musa da mai hula yake ja yanzu kansa kuma shi ya gina masjid umar na hawa wanda nake tafiri a ciki ramadan shi mutumin nan yanzu idan ka je da safe akwai yaran da suke taruwa akwai sadakan safe akwai sadakan yamma ko duk ƙananan abubuwa ne da suke ke elders ne ha wani lokacin nono za a raba wani lokacin a raba minti wani lokacin a raba biskit yana da wani bohal fa da ya tona bohal na fasuman shafi shekara talatin ya kone ba shi in an ɗauke ruwa wuta ma shi waya yake wa abokanansa a sai shi goce wa Allah hannun lada ya zo ya ta sa mai kawai a riga ɗiba ruwa amma yanzu an ga mutum ya tona bohal ya ce cire wanda za a sha kyauta ma sai zama damu kuma da ya bayar da bai bayar ba ruwan ina zai kai ko da ka tona nan neman kuɗi yana da kyau amma kuma ɗan cire mana wanda zai zo da boke ya tsiba na gidansa sai ya ba da goma me ya zafi da Allah ɗan wani ya haƙuri mana wanda ya zo da kusur ya saya wanda zai tsibi na gidansa a cire kai shi ba kyauta me a ciki me a ciki yanzu sai ka samu albarka amma kai baka ne na kyautan ba ga ma an yi aika son ya watsa kuma mu ne albarka wala makana linfas sabilillah yayin da shirwa ta hanyar Allah bi hadhihi makana tana da wannan matsayin fa innahu la yajuzu li ahadin bi halata ga wani ba an yaqbila ahadan yayi marmarin matsayin wani ba illa ala hadha alkhair sai aka wannan alkhair mana karka saba uh, buri ina ma in zama kamar matsayin wane sai dai wane nan yana aiki na alkhairi don mun ji ai wancan mai kuɗi mai fanta ma wannan duk wanda shi ma bayi da kuɗi amma yace ina ma da ina da kuɗi in fanta ma aizumi ne su ɗaya ko to kai burin mutumin kirki hikayatul askhiyai za a kawo maka kissosin masu kyauta har da wata mace mai karinci da ita da 'ya'yanta amma bari ya fara da ogan annabi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adwanu nas annabi ya fi kowa kyauta ko dole a ce ya fi kowa kyauta ba annabi ba zai iya maka kyauta abu ne shi ma bai san karshen sa ya kawo kiran wani ya ce ka zo kwanciyar tsone ya ce na gani me zage gani dabbobi misali ya nuna ka dama ya eh, dabbobi na iya kan zai ce ga wancan tsaunin misali ta hagu ka zai yawon zai da zai da an bar maka irin kyautar su annabi ke na nabi maka kyauta ba ka ga dare da ya su gasu fara da talauci aha wa kana ajodu ma yakunu fi ramadan annabi ya ji kyauta a ramadan kaga wani ya ji kyauta idan siya zabi ya kusa aiko to sai annabi ya ji kyauta a ramadan san zabe na yan aljanna ya zo ko ba ta ba ana yan tabayi daga wuta ana kaza wala rasulun ajwadu bil khairi ya ji kyauta alkhairi min arrihi mursala sama da iska mai kadawa ka iska mai kadawa to ba tana shafan kowa ba to haka kyauta annabi wa balaga min ya kai daga kyautansa anna rajul lalle mutum kana yusallimu ibtigha ba'i nabi ya kasance eh, kana yusallimu mutum zai musulunta yusallimu zai musulunta ibtigha don neman aba annabi kyauta annabi fa innahu kana yudhi aba'a annabi yana ba da kyautan man la yakhshal faqr wanda ba ya tsoron talauci wato mutum zai musulunta ko don annabi masa kyauta ya halatta mutum musulunta don a masa yir ne shi ma ka shi musulunci ko da biyu ya shiga yau da gobe zai zama don me ko ya riga sallah ya riga zuwa wa'azi ko ba <laughs> shi ke riga ga ko zai ne sai ga mutum ya musulunta annabi ya ba su kuɗi annabi sai ya kira ka ban ba ka kuma ɗari in ka musulunta eh, goma in ka musulunta sai mutum ya ce albarka hamsin albarka ɗari ko miliyan sai kai in ya maka sai ka musulunta sai ba ka kuma sai ka zo ka ga musulun kuma yana cewa shi fa ba zai bar musulunci ba shi ne ma zai zo yana ba da dukiyarsa a musulmi ya mu musulunci mutum ko da dubu ya zo sai ba ka sanin shahada a mu da iskancinsa eh, in ya zo da zubu ma zai koma kan shi ya zo ku ba ka sanin shahada an gane ko sai dai ko ba wai daga yi ta sai a sa ya zama mai wa'azi ba an tantance su ko yau daga ko a matsa masu kalmar shi shi ke nan an wuce so muna ɓoye makani a masallaci ne a ko ya zo ko na so na masallaci ma mu buɗe shi ba amfulfaya ne da kaza da kaza ko ba ka ba in tauhidi mu yi ga zai kalla kuma yana zuciyar mu wannan ke kuma da yace kala anas radiyallahu anhu ana zai ta masu ila rasul ala islam islam an annabi ba taba tambayar sa ya bada wani abu ayi wa musulunci hidima ba illa a ku sai ya bayar a gane to kai ana son mutum ya zama ka sai dai ka zama ka irin Najeriya zaka sha wahala sai ka sha wahala ba wani makarwan da masallaci ma ya lalace ga sunan suna sallah ba za su yaba sai dai a ja ne wani ya tsaya musu kai wani lalace yana yawa jama'a abun kunya na ce kuna sallah makarwan ya baci wai sai dai a ja a nemi wasu su tsaya muku makarwan ko ga kuma karfin banza a masallaci ba daidai ba ne musulunci ku za ku raya kayan ku akwai manyan ayyukan da wani zai zo yi yanzu gina masallaci haka sai masu kuɗi sun fara muku amma gulag ya mutu abinan makurman ya kone 1,800 kaza ya abinan kaza abinan ba za a iya saya ba a kan musulunci ba taba cewa annabi kawo ce babu ba daga ja a wurin wani mutu ya zo masa ba a babu ganama bayanin da kaji ya ba ka tumaki tsakanin tsaunuka tumaki da turin a cike za ka ba su sai wani ya tunatar da ni wannan yana nuna mu lalle Najeriya akwai arziki yawa a haka da mu muke ka kokan talauci wala muna da arziki ah, ina karantawa a gbc je ko a Habasha ne Ethiopia ko wani siyasa dan siyasa yana so ya takara babban kujera ba aka rasa ya za a karya shi sai aka je aka kwashe awakinsa goma sha bakwai da za a kan awaji ta bakwai da aka kwashe gaba ɗaya ƙasar mace ta ɗau zafi ya za a kwace masa awaki akwai a dalar sha bakwai <laughs> ba ta daye ba yanzu mu a najeriya ma mai takarar wai zo mutum yana takarar shaman aka ce an kwace shanu sa bakwai ma za a ce wani kuɗi ne amma ballantana ce wannan ko res ko sai ta an kwashe a wakin su sha ta ku ana kan report a kai akuya ba akuya da haka ana kan rubuce-rubuce a jarida har ma magoya bayansa masu masoya sun fito suna fari awaki sha bakwai fari awaki sha bakwai a awaki ta bakwai wace an sake waye na awakin wallahi ce alhamdulillah najeriya akwai arziki jama'a a yanzu mu wani ne tsananin jari ma ya ɗebi awakin sha bakwai zai gaji inugu da shi aka yi hatsari suka mutu ya kai a zuwa ita masa wani gaisu ana rubuta a jarida ana faɗa gidan rediyo ne wai bai yanzu har bbc bbc ta ce magana ka gani ba a motoci masu ake shanu ma na wasu da mutu ba a sa ke yanzu ma awakin nan da manya da ƙanana da jarirai mu dubu uku uku ne a dubu biyar biyar ba su kai dubu ɗari ba ba in ma dubu biyar biyar ne suna akwai jarirai akwai kaza ba su kai dubu ɗari ba dubu saba'in da <laughs> kaga eh, yanzu a nan eh, yanzu kai kana maganan ba ka da kuɗi ba ka da kaza alal akalli ko yin noma za su samu abin dubu ashirin kaga ka kai kwatan wani mai kudin habasha kenan eh to kaji bai kwana hudu ba motsa kike namu na biyu saboda sun kai ɗari wani sun ai ɗin wannan a can ai haki an kai siya ne eh? kai to Allah ba musu da abin da ya fi alkhairi har da na gajire a makana cikin motan ko to Allah tsare Allah kare na gaba sai tsare dukiyar al'ummar saboda haka kaga wannan yana gwada mana arzikin da Allah ya ba mu irin kafar ne ba irin kafashen su ne ba da gwamna bai kai kansulan ku kuɗi ba kuma daga haka Najeriya muna da arziki hatta wanda yake kukan burok din shi ya kashe kanshi ɗin ya tashi mana ba yanzu ana ta shuka wake ba sai zai shuka mana shi ba wannan dago ya fara bane ga shi nan sun nawa sun nan gidan bulo a gargashin da gidansa ya zauna dagon bulog yake yi dagon bulog yake yi ya kai a biya shi a kai a biya shi yanzu ya yi kamfanin bulo din na kansa kuma ya yi gidan kansa ya je hajji ya dawo kawai dai matsala matarsa ɗaya ne akwai wani bawan Allah na unguwar wanda na ta faɗa ta nemu shi yanzu ma yana da kwana shi wani sai ya je hajji yanzu bai dawo ba saboda ka ka motsa ka yi ne kaki sai ka zauna a majalisa in rana ya juya sai ku juya in dan kasuwan angonku ya dawo sai ku je wannan wannan yana da fatalwa ya nema dole Allah ya ba shi wani Allah da inna Allah ya rizuku man yasha bi sa shi ba mai nema ba wanda ya nema wai sai yana da fatalwa to kai ko kana da fatalwan gulma da fatalwan hasara da fatalwan gashi ka problem na ka bakin zuciya ba za ka nema ba wanda yake neman ku ba ka bar shi ba eh wani ko sai ga ya bude shago ya ta almubazzaranci sai zai riga shari janyau ba sai danje kayan shi ba a sati ka samu ribar dubu biyar an ce za a yi anko na aure dubu sha biyar ka je ka shiga ba kai ne janyo janyo din ba saboda haka mun riga adalci mu ko mun yau gulma ya ce wani yana da kudin eh, fasalwa ce su kwarin kuwa ko yanzu yana da fasalwa don gwata kuma fasalwa su ne da shi kana ga Allah ba zai ba mu mutum arziki ba ne sabai nawa suka mutu suka bar trillions tsora ka muji tsoron Allah in za ka nema ka nema kawai ba za ka nema ba kai malalaci ka zo na ka yi ka bar masu nema su nema har fa wani ba za ka sa yana mutuwa don Allah ya buɗa masa yana samu har ma za ga wani abun walwala yana so ya yi amma yana tsoron bakin mutane ne haka ne haka saboda haka Allah shirya da mu malai ya ce ah, Eh, yana ba mu hikayar masu kyauta hikayar masu kyauta ah, manzo Allah yana irin wannan kyautar ya ba wani mutum dabbobi tsakanin duwatsu guda biyu mala ya ci gaba da cewa faraja ila qaumihi mutumin nan fa ya komo zuwa ga mutanen mutumin fa mu ba irin mutum ya da mu dan ya da hula wani ya bada naira ta da naira kaza da ya musulun sai aka tara sai mako sai annabi ta to zo ni ko in baka gudumawa da aka je sai annabi ta ka zo wancan tsaunin ka wancan tsaunin tumakin da yake tsakanin jinna bar maka o ga gani me kare wane ne shi shi ganin ku ji sai komo wajen mutanensa faraja ila qawmi koma wajen mutane fa qala din ya qaw ya ku mutane na aslimu ku musulunta kawai fa inna muhammadan yu'ti aba man la yakhshal faqr lalle muhammadu yana ba da kyautan wanda baya tsoron talauci eh, annabi ya tashi kyauta baya tunanin a a zan talauci ba ruwan shi wa in kana rajul la yuslimu tun zai musulunta la yuslimu zai musulunta ma yuridu illa dunya ba abin da yake so sai dan annabi ya bashi duniya amma yalbasu ba zai zauna ba illa ya sai lokaci kaɗan hatta ya kona islam a habbu ilaihi min ad-dunya wa ma alaiha wallahi sai ga musu ya zama musulunci yake so sama da duniya da abin da yake cikin su shi yasa akwai wasu da suke garanci a musulunci kasan wani wasu ta zance ba kai karatu ba matsala ne sai ga mace ta zo musulunta sai a fara ba ta sharaɗi Allah kuwa sai na ranka wa ya sake mata wannan hisabi wa ya saka in ba zaton kai ba kiran da dan Allah gonan ka ne ko da ka zo za ta eh, eh, ita fa ya halatta ma a yi siniki da ita ka musulunta ko daga baya zai zama dan Allah eh wasu suna musulunta ne don suna son miji a ah, to ai miji ma ya yi jihadi ai ko eh tana son ta musulunta don ta aurwa ne ta ba ta musulunci sai ga kar ku je ku yi kwamiti ku ce yarinya in ta musulunta to kuna da sharaɗi eh in ta musulunta ba don aure ba gidan sarwai za ku bude ne ka ji wata irin magana to dama ma me yasa kuka yi kwamiti ce tara kuɗi aka kallon shahada da kuɗi ake ba ta ne ai kuɗin nan da aka tara a auren da ita jama'a dawar rufe asirin mace ai aure ne saboda haka ai qur'ani ma da yake idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna ai Allah da tana musuluntan ma وليس عليكم جناح ان تنجوهن اذا اعطيتموهن اجورهن فحش الناس ليفل اورد حسام cikin كريك kana makaranta shi ya a samu cikin kirki a aura masa ya sa ce za ka ci gaba da makarantarka ai tana da da supporter yanzu saboda haka wannan kuskure ne a ce a ah, wajen samun ta musulunta don an ta yi aure ba ruwanka kaji anan annabi miliyoyin kuɗi yake bayarwa wanda ya musulunta kuma daga baya kuma shi ya zanto ya fi son musulunci sama da koma wai ƙulu abu huraira wannan hadisin da muka kawo na eh, asari na anas ya tabbata muslim ya kafa mutum lambar hadisi biyu ya yaqulu abu hurairah abu hurairah yana cewa radiyallahu anhu yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala yana cewa lauka na li mitla uhudin zahaban da ina da zinari kamar dutsen uhud in ji annabi sallallahu alaihi wasallam la ne wallahi zai faranta min rai Allah ta murra alayya salasa layal kada in wuce kwana uku wa indi minhu shay' a wuri na na ajiye wani abu illa shai sai dai wani abu ne arsulu da na ajiye ne dai ne don biyan bashi wani hadisi bukhari ya kawo lambar hadisi 6,268 muslim lambar hadisi 94 wahabul ashabi rizwanu la alaihim mafi soyuwarsa abai allah ya kara musu yarda ma'alil umuri wa habul asma'u وأحب الأسماء رضوان الله عليه معالي الأمور ومكارم الأخلاق صحابي في صنع معالي الأمور أبوبوا ندوكتا ومكارم الأخلاق ذا أبوبوا نكارمشي وكرهوا سفالسف الصفات كما سنع سنة كم كنتين صفة menene zai sa kaskanta ka sahabbai suna ki fajadu sai suka samu kyauta bi afdali da fiyayyen ma yamlikuna abin da suke mallaka wa anfaqu suka ciyar khairan ma yajiduna mafi alherin abin da suke da shi da shi suke sadaka an anas bin malik radiyallahu anhu annahu qala an zawju ummihi ummi sulaim kana abu talha ya kasance abu talha aktharul ansar bil madina malan cikin waɗanda suke da dukiya a madina na dabino na noma abu talha shi ne first a cikinsu aksarul ansar mafi yawa shefi kowa a cikin 'yan madina malam dukiya min nakli na gonakan dabiru wa kana habba amwalihi ilaihi wa kana habbu amwalihi ilaihi ya kasance mafi soyuwar gonakansa a wurin sabairuha akwai wani lambun sa ana kiransa bairuha sunan gadi ne sai da wani yake ga helma jibir wani daji ne kuma ga kubala wani daji ne ga wani yanki ne yana shi abu tsara yana da wata lambu ana kiranta bayruha wa kana mustaqbilatul masjid bayruha na tana fuskantar ne masallaci masallaci annabi na madina wa kana sai yadkhulaha wa yashrabu min ma'in fiha annabi yana yawan shiga wannan lambu ya sha ruwan lambu saibin yana da dadin sha ashe ba laifi in kana da dan lambu ka dan shiga ka shakata kaga annabi yana shiga lambu da shi ƙayan tatuwa da sha ruwa a lambun ruwan yana da sanyi kada ma na zala da hadin lokacin da nan ta sauka Lantana, tana lirra a cikin fiko mai mata hebron ba mu taba ɗanɗana da ya ba sai kun ciyar daga abin da kuke so awa ali imran aya ta 72 kama abu talha ila rasul sai abu talha ya miƙe zuwa ga manzo Allah fa qala ya rasulullah sai ce ya manzo Allah inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah yana cewa ba za ku taba ɗanɗanar aljannar masu biyayya ba ladar masu biyayya ba sai kun ciyar da abin da kuke so wa inna habba mali ilayya bayruha mafi soyuwar dukiya na a gare ni shine bayruha wa inna ha sadaqatun lillahi ta'ala na bayar da ita sadaka ga Allah madaukakin sarki arju barraha ina fatan biyayyarta wa zukraha da ajiyarta inda Allah ta'ala a wajen Allah wa ba'aha ya rasulullah ka sanya wannan dukiyar ya manzo Allah haythu araka Allah duk inda Allah ya nuna maka duk inda ga yayi ka sa wannan dukiyar a wajen فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زعلت بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح سأنا ce wai wai wannan dukiya ce mai kariba wannan dukiya ce mai kariba wannan samitu ma qulta naji abin da kake faɗa wa inni ara an taj'ala ni ina ganin ka sanya wannan lambun a danginka na kusa kowa kawai furut da ya so ya je tsinka ya ci shi ne shi yana buram ya je ɗibi kwando biyar goma ya je ya sayar da zai biya bukata sa wanda zai aure ya je ya sayar mana tabbai su a family duk wanda yake da bukata na shi ya ci da ɗiba ya sayar ya je ɗiba ya sayar ya zai biya bukata فقال أبو طلحة يا أبو طلحة أفعل يا رسول الله زي هكا يا من الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه يا أبو طلحة يربع كسين جنجو جنسا وبني أمه دا يا إن بقلنسا إمام البخاري يقاس البخاري لمر حديثي 1460 دا مسلم لمر حديثي 1998 وانا ينا نونا أشكي كوتا كاوان دا مسلم زي كده يمنتع دا دنجنسا نجم وأم محمد ابن المنكدر عن أم درة daga Muhammad dan Munkadir daga Ummi Durra fa kana takhdumu Aisha wa kanat ya dace Aisha ta kasance tana yi wa Aisha hidima ita Ummu Durra radiyallahu anha kala tace inna Muawiya ba'atha ilayha bi malin Muawiya ya turo mata dukiya ya turo waye wa Ummu Durra ko wa Aisha wa Aisha ya turo mata dukiya fi garara kai ne a cikin garara biyu me garara kai wato muawiya bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wa aisha kuɗi suka tura iyalan annabi dukiya su taimaka su tallafa kansu fi garara ta dukiyar yana cikin garara ta garara yana iya ɗaukar kyalle idan aka nan na ɗaya ba ciki ko fata idan aka nan na ɗaya ba ciki aka tura masa dukiya cikin abun da aka kunsa guda biyu samanina wa mi'atu alfi dirhamin ثمانين ومئة ألف كان مئة وثمانين ألف درهم كان درهم لتريد أيضا ثمانين جبوا أريد ثمانين ثمانين مئة و... آه، و... ثمانين ومئة ألف معنى درهم جبوا أريد ثمانين درهم أين ولي درهم جبوا أريد ثمانين درهم أين ولي domin dirhami ah, kwada ce ba ku iya lissafin dirhami ba ko dinari daya ne goma shine dinari daya kenan eh, dirhami goma shine dinari daya dinari daya yanzu wajen dubu sukuni shin dirhami goma yake ba da dinari to dubu shida kenan idan dirham yana dubu shida mu ce eh, dubu ɗari da tamanin sau dubu shida shi ne da yawa miliyoyi ne masu yawa in kuma dirhami yana matsayin dubu uku uku duka ne kudi ne mai yawa mu'awiyya tura wa aisha an da tsabakin sai aisha ta tura ta kira an ta yi kira mai tsabakin a kawata faransu sai a cika faransu da dinara ana bin mutane ana rarraba mu ana ba mu ja'ala taqsimu bainana sai ta kanya tana raba tsakanin mutane idan ba an bada ta taimaka kan da falamma amsad kai wa yamma ta rabar duka halar sai ta ce ya jariya sai ta kira baiwata ummu darra ya baiwa baiwata ne bi fadulin ki zo mu da abin karyawa a ja'ada bi khubzin wa zaitun za ta so mata da masa da mai gurasa da mai shi sai a daga tsoma a mai faƙalin laha umu zarra ta umu zarra ta masu ɗafi ba ki kiya ba fi ma cikin abin da aliyau ko da a yau an nashare lana bi dirhamin ki siya mana bi dirhamin lahaman nama na dirhami guda na tsiro alai wanda za mu karya da shi ina ma da kin siya mana nama da na miya yau din nan <laughs> suna an ce ga kuɗaɗen da aka samu a ƙarfe shi kawai ɗaukun da zakarci ne yakin tuna min da wuri da ada Allah fa alju da nayi amma yanzu an raba wa ana ban dul usman qala qala da rajul an yudara uh, ubaydullah bin abbas Wannan mutum ya sai tutar da ubaydullah bin abbas fa ata wujuha quraish sai zo wajen sai eh, wani mutum yana sai tutar da ubaydullah bin abbas kaga wani yana sai kira masa ruwa kawai zai zo da wani wurin ka sai yawa kafin kawo ne za ka bani dubu goma ko to za shi na ko hali ba ku yi magana ko <laughs> wani eh, daga abad an usman wani mutum yana so ya cutar da ubaidullah ibn abbas ubaidullah ibn abbas mutum ne mai alkhairi da wani ya zo ya cutar da shi ke kira masa ruwa an gane ko kamar kana zaune kawai daga sarki da jama'ar da sun zo wai kai ka tura su zo liyafa a gidanka kai ko baka tura su <laughs> wani mutum ya zai tuta da da lana ba sai zo ba a ta wuzu a kure sai zo wajen kwaita masu matsayi wujuhan masu matsayi waje hanzu duniya wal akhirah ko ne matsayi a duniya da sai zo sai mutum ya zo wajen masu matsayin kuretawa fa qala sai ce mutum ya qulu ubaidullahi ubaidullahi ce. taghdu indi al-yawma ku zo ku ci abincin rana aure na ayyam al-ghada ma'ana abu ubaydullah bin abbas yace ku zo ku ci abincin rana a gidansa ko ƙarya ne ba kuma ya yace mala'u mala'u gari wasu suka zo ta mala'u alaihi da har suka cika gidansa eh sai ya ce faƙala sai ya ce eh, take faƙala sai ya ce eh, ina shak ba mani a wani lokacin faƙala sai ya ce da su ma haza me wannan daga kun cika mun gidana a akhbar alqawm sai mutane suka ba da labari wani labari suka bayar eh, sai mutane suka ba da labari fa akhbar alqawm sai mutane fa ukhbir al khabar sai aka bayin labari ba ka ce manyan gari su zo su ci abinci a gidanka ba fa amara ubaidullahi bi shira'i fakiha sai so fa amara ubaidullahi bi shira'i fakiha ka ce yanzu za da ba abinci ba za ba ka lokaci ba don ya nuna ciya wuce nan sai fa amara sai umarni ubaidullahi ubaidullahi ba da umarni bi shira'i fakiha a sayo fruit ne kirawo barorin su a je ko a rika sayo kwandunan kwando-kwandon furu kwandunan apple kwandunan inabi ana ana eh, sajin eh, na waya na mutanen da abina da kurutun kuma ya riga ya sa kuma a yi girki an yanka dabba wa amara kawai ya umarci wasu mutane aka ba da kwangila girki na gaggawa fa ku aka daba abinci wa qabazu suka yi gurasa masa wa qaddamat al-fakiha ilayhim an su musu da kayan marmarin sun sha sun sha walan yafragu min wasu ma gama su ba hatta wudu mawaid da aka aza musu kuma al ma'ana tebul, ko shimfiɗar cin abinci ko almawa'id akushi akushi na abinci ba aka rasu da shi a kasa da har suka watsa kaga matsayinsa ɗaya jikuni فقال عبيد الله لوكلاء لوكلائه عبيد الله Ibn Abbas? يجي وكيلا ناس او موجود لنا هذا كل Ah, za a rika samun irin wannan a kullum kalu na amsa suka ce emar eh, Mana eh, ya ce wayannan bakin za a yi a same kullum ku zo ku ci abincin suka ce eh a kala ce fali ya zagar da inda na haula kullum wayannan na ba na sa su a cikin family na za a ce kullum ku zo su <laughs> ta ubaidullah ibn abbas قلت مع قراء البصره makarantan garin basra aramomin garin basra sun taru lamin abbas wajen abdullahi dan abbas wa amirin bil basra abdullahi dan abbas kuma gwamna ne a busra bakaru suka ce lana jaru basra busra suka ce muna da makoci sawa mai yawan azumi kawa mai yawan kiyamun laili ya tamanna kullu wa'id minna ayyakuna mithlahu dan tsananin ibadarsa da karatunsa kowanne mu yana burin ya tamanna yana burin kullu wa idu mina kowanne tsaye da shi an yi kuna nisa ya zanto kamar shi wa ƙasa waje ibnatu ya aurar da yarsa limin a yi wa ɗan ɗan uwansa wa huwa fakirin yana talaka fata sundukan ya buɗe akwati na yi tsalle ko eh, wa ƙasa waje ibnatu min ibn yanzu ya aurar da yarsa wa dan uwansa wa huwa faqirun yana cikin talauci wa laysa indahu ma yujahizu hadi ba shi da abu da zai kimtsa ka da shi kimtsawa ya kai amarya fa qama abdullah bin abbas sai abdullah bin abbas ya miki fa akhadha bi aynihi kama hannunsu wa adkhalahum darahu ya shigar da su gidansa wa fata sundukan ya buɗe ne akwati wani akwati fa rajin nau sittar bidar sai shida bidar shida bidar jar'in albadra albadra wani bond na irin kudinsu bond ne na irin kudinsu kowane bond daya kulli daya dirhami dubu goma dirhami dubu goma sai fitar da guda shida dirhami dubu sittin ba ƙara sai da ihmalu ku ɗora kai mishi a ƙalar na abbas da ibn abbas ya sake cewa kai ma an samu nahu ba mu kyautata mishi ba a tsayin abu mai jigil wa an kiyami wa siyami mun ba za da zai shagaltar da shi daga kiyamu laili da azumi can zai shiga kasuwa shopping kaga an shagaltar da shi daga ibadarsa irin da uku koma zina da mu na kun a awala ku za mu kasance mu ne mace ka dubi ibn abbas sahabi da yake mu za mu shiga kasuwa mu shopping alaysa lid dunya babu a duniya min al qadar babu wani matsayi a duniya ma ya shigilu mu'minan an ibadatu rabbi duk abin da zai shagaltar da mu'mini daga ibada muna duniya fitina ne wa ma bina min al-kibar mu kuma bamu da girman kai mala mala nakhdimu awliya Allah ta'ala wanda ba za mu hidima waliya Allah ba domin fa ibnu abbas yana sahabi amma yana hidima wa tabi fa fa'ala sai aikata wa fa'alu sai suka aika wannan shafin zai kare yau a tsaya nan ko a basu minti takwas a tsaya nan ko to bari mu tsaya nan sai eh, don wannan kisar wasu masu kyauta ne kuma a nan guda uku a shafin in mun gama in mun juya shafi almar'atul karima wata mace kuma mai kyauta za mu karanta tarihinta wannan kun ga insha Allah sai ranar juma'a mai zuwa abin da muka faɗa na daidai Allah sa mai tarayya alada kuskure ko ko tuntuna sai Allah ya taimana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk